Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani taro na musamman da manyan limaman masallatan Juma'a a jihar game da ƙoƙarin da ake yi na wayar da kan jama'a akan baƙuwar cutar nan ta Ebola. Gwamnatin jihar dai ta gabatar da wasu bayanai ga limaman da ake buƙatar limaman su faɗakar da jama'a domin samun tsira daga wannan muguwar cuta ta Ebola mai saurin hallaka ɗan Adam. Kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar Hajiya Hadiza Abdullahi ta ce bukatun sun hada da yin tsafta da kuma yin taka tsantsan game da cin naman daji da kuma takaita yin zirga-zirga da gawa daga wannan gari zuwa wancan kamar yadda ta yi karin bayani. Matakan da gwamnati ta ɗauka misali cewa ba za a yi ɗaukan gawa daga wani state a kai wani state ba har gwamnatin tarayya na neman a yi shi local government by local government. Mun gaya musu cewa kawai kwana, da kwanaki magana nan kila ya lafi in aka tsayar da wannan cutar kila ma wannan matakan nan da wata uku ko an dakatar so su yi hakuri da mu saboda a samu nasara saboda yaɗawan ne muke tsoro. Limaman dai sun ce bayanan da aka yi masu ba su saba wa musulunci ba. Imam Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman a jihar Niger. to sun yi mana bayani daki-daki game da illan cutar na da sharrin shi mun kuma gamsu da duk bayanan da suka yi sannan kuma mataki za a ɗauka na kariya duk sun yi mana bayani kuma bai saba musulunci ba don haka mun amince da abin da suka faɗa mu kuma za mu faɗakar da al'umma game da illan wannan cutan sai a kiyaye dama duk abubuwan da suka faɗi musulunci mun san da shi idan alluba ta faɗa a gari manzon Allah ya hana 'yan garin su fita don kasu yaɗa cutan kuma kada baƙi su shiga limaman dai sun ce daga ranar Juma'an nan za su fara faɗakar da al'ummar musulmi a cikin hudubobin da za su gudanar a masallatansu. Dr. Salahuddin Suleiman ɗaya ne daga cikin limaman. Now that you have informed us, we will meet together with our people. Tomorrow Friday we start educating and like to enlighten the Muslim Ummah. Ya ce a yanzu sun sanar da mu kuma za mu yi zama daga ranar Juma'an nan za mu fara ilmantar da al'ummar musulmi game da wannan lamari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.